dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Waɗanne dalilai ne ke sa samari ke neman 'yan mata ko kuma mata waɗanda suka manyanta? Gaskiya saboda ta fi kula da shi, saboda tana aiki abubuwa da dama tana iya min lokacin kuma ina makaranta ne za ka ga irin ta rabu da kai ta koma gurin wancan saboda wancan tana ganin yana aiki kuma babba ne yana da kuɗi haka kuma za ka ga cewa ta nemi abubuwa sosai wanda za ta faranta min rai to amma kuma ba wai ita nake so ba ku biya mu domin jin cikakken shirin sunana Muhammad Muhammad. Yawa wato a cikin wannan lokacin dai muna so mu tattauna ne akan dalilai kamar yanzu da muka hira da 'yan mata mun tambaye su dalilin da ya sa ƙananan 'yan mata masu shekaru kaɗan suke sha'awar bin tsofaffi ko in ce manya magabata wanda misali ba tsara su ba amma saboda wasu dalilai sai su ci gaba da bin su to a wannan lokaci muna so mu juya ne bangaren matasa mu ji maza samari shin me yasa da wuya ka ga irin saurayi ya auri mace wadda ta tsohe ta fi shi koda misali komai kudinta da wuya ya abin da yake faruwa shi ne yawanci maza su ba su da wannan halayyar na kamar yawan kwaɗayi yawa namiji kamar ya fi trust a relationship hmm, kamar ya kenan kamar namiji idan yana son yarinya karama wadda kamar age shekarunsu sun zo daya zai hmm. iya rike soyayyar har zuwa wani lokaci a aure to me yasa su 'yan matan yawanci da wuya suke yadda har tsaya tare da samarin in suka ga wasu wanda na magabata kuma wasu masu tsara iyayensa suke biyan su eh, kamar kuɗi ne yake ta haka to amma kai ka taɓa samun ka taɓa samun budurwar da ta girme ka misali eh gaskiya na taɓa samu dan saboda me misali har ka hankalin kai kuma koma kanta misali saboda me gaskiya saboda ta fi kula da shi saboda tana aiki abubuwa da dama tana iya min lokacin kuma ina makaranta ne to ina bukatan wannan hidindimin su kuma waɗanda muke class ɗaya da su ko 'yan mata waɗanda shekarun mu ɗaya ba su da wannan wadatar amma duk da haka dai ina tare da ita kuma ina tare da wata yarinya daban da nake da muke tare da ita wato kana tare da ita don kuɗinta ne kawai ko ba dai dan kana son ta ba a gaskiya don kuɗinta saboda kamar zamani ya zo in kana son rayuwa ne daɗi shi kana to misali inda ta nuna cewa za ta aure tana son ta aure ka a lokacin nan kana iya ba da kai bori ya hau kai gaskiya ba zan iya auren ta to kuma amma kana son abin hannunta to ya zan yi to baka tunanin cewar baka tunanin cewar misali in ka aure ta tana za ta sai ma gida ta sai ma mota ta yi maka da abin da ga dama a wannan abin na yi shi ne lokacin da dan yarinta amma daga baya da na girma na gane cewa abubuwa za su suna faruwa lokaci ya yi kawai kai ma wannan luxury life da kake so ka yi ka sai gida ka sai mota kai me za ka iya samu to sai na gane cewa ashe kawai dai yarinta ne kuma da ɗan abubuwa dai da ba a rasa ba yau da ke to ya kai ya kai rabuwa da ita ko kana tare da ita har yanzu a gaskiya ba ma tare to me raba ku ya aka rabu da ita kawai da na gane wannan abin kuma lokacin na gama school kawai sai na gaba da ita wato an gama cin moriya ganga da ke aka yadda kwauren ta ko ta wace moriya ta ci daga wurinka tun da kai ba kuɗi gare ka ba da zaka bata gashi ina gifin dinta a kamfani za mu zauna mu hira za mu fita tare abubuwa dai ga su suna na mustar Ismail kai ka taba samun budurwar da ta girme ka eh gaskiya ban taba samu to a ganin ka me dalilin da yasa yan mata ƙanana eh. suke bin maza manya wanda sun tsara iyayensu Ok, abin da yake faruwa ne a tunanina hmm. yawanci mata suna da irin kamar irin suna so su ga suna irin datin da wanda igirme sa haka ba hmm. kamar irin a cikin mutum sa'an su ne haka ko kuma sun girme shi haka sun fi so suna sha'awar su ga irin suna datin da wanda ike babba wanda misali ma tsarin karawa ma idan misali mutum irin ma'aikaci ne haka irin yana da kuɗi haka something like that haka hmm. wannan abun yana irin ture musu kunni haka amma kuna soyayya da yarinya haka dan wani ya zo babba wanda ifika za ka ga irin ta rabu da kai ta koma gurin wancan saboda wancan tana ganin yana da aiki kuma babba ne yana da kuɗi haka to amma tsakanin samari da 'yan mata suwa suka fi samun ko suka fi fuskantar kalubale akan samun saurayi ko budurwa wanda ya tsohe musu ko ya girme su yan mata sun fi yan mata sun fi to me yasa samari yawanci da wuya ka gansu suna neman mata wanda suka dan tsohe musu ko suka girme su ito eh ana samu amma ba sosai ba in ka samu za ka yi eh. in ka samu yanzu kai za ka yi eh misali idan ina da budurwa muna da ita idan na zo na samu wata girme ta haka sosai mm. misali tana da kuɗi haka wajen wani arzikin ta haka zan iya biye mata nuna mata ina son ta amma gaskiya ba zan aure ta ba wato za ka bi mai ita kamar source ne kawai na samun kuɗi da abin da na samu daga gurinta zan biyan sponsorin budurwa ta wadda muke muke da relationship da ita wato za ka ansa daga hannunta ka je ka kai wa budurwa ta kenan yawwa wancan ba eh to wani dalili ya sa misali baka tunanin in ta in ka aure ta ga kuɗi za ta sai maka gida ta sai maka mota ta biya maka duka bukatun da kake bukata eh ina wannan tunanin amma matsala guda ɗaya ce duk abin da kake so misali idan baka sa abin a ranka ba kana son shi tsakani da Allah ko da an yi auren hmm. ba ka ji daɗin auren ba duk sa ko mai ike da shi in dai har ba ka gan shi kana so ba zuciyarka ba ta kwanta maka ba ya yi maka kana son shi ba ko da ka aura hankalinka ba zai kwanta hmm. to shi yasa zan yi amfani da wannan damar ci gaba da datin wadda muke tare da ita ina soyayya ta ita budurwar da muke tare da ita ita wannan ina dan samu kuɗi daga gurin ta duk abin da zan biya zuwa ta bukata sai na je na yi mata da wannan to misali yanzu kaman akwai yan mata da yawa wanda suka ce su kuma su ba za su iya auren saurayi daidai sa asuba saboda yawanci samarin daidai sa asuba su da abubuwan da za su iya biya musu bukata baka taba fuskantar kalubale irin wannan ba ka da yan mata misali sa'o'inka da kake nema eh, gaskiya na taba fuskantar wannan an taba yi ma a akwai budurwa ta da mun kai irin almost a ah, years ma muna tare hmm. so gidanmu da gidansu ko ina an riga an sani a da magana haka hmm. so at the end kawai one time sai aka mun aka ce mu ai na invitation card an kawo na na yarinya nake mamaki nake cewa ƙarya ne ma na bincika sai na ga hakan ne kuma wanda ka Allah din sai na ga babba ne ya girme ni ma sosai almost ya mun irin ma 75 years haka hmm. nan kuma already shi yana aiki kuma ni student ne hmm. kuma ya fi ni duk wani abubuwa na duniya arziki ko wani abu wannan ya taɓa faruwa a kaina so wato kana tunanin cewar dai abin duniya ne yake rihe musu ido kenan yau alhamdulillah ina tunanin wasu sai ma shi ne ma to amma in muka koma ta bangaren ku samari misali in misali ka samu irin wannan wanda za ta rika baka kana kai budurwar taka kana ganin abin bai zama kaman yaudara ba kenan eh gaskiya zai iya zama kamar da so amma ita ma wata ke bani kuɗin wata girmenin zan iya gaya mata cewa gaskiya fa ajiya akwai yarinyar da nake tare da ita ina son da tana suna so kuma kima gashi yanzu mun zo mun haɗu da ki kina suna zan gaya mata ba zan ɓoye mata ba sannan ita ma waccan bujewa ta zan gaya mata cewa ni fa akwai wata ajiya ce don ta girme ni sosai tana suna muna tare amma ni gaskiya ba wai ba zan iya barin ki saboda ita ba haka saboda na a haɗuwa da ke before na da ita wato duk zan iya gaya musu wannan bayanin to amma ka san yadda mata suke da kifi kana ganin hakan ba zai jawo wata matsala ba zai iya jawo matsala yin hakan amma ya danganta da irin yarinya da kake tare da ita ko kuma macen da kake tare da ita a wannan lokacin wasu na da karfin kishi wasu kuma za su iya haƙura ba wani abu bane ba tunda ka nuna masa cewa ai ita kana tare ita kana son ta kawai wannan dai ba ka so ka rabu da ita ne one time haka da irin kamar ba ka son ta kana wulakanta ta shi yasa kake kula da sunana musbau eh mallam zuwa ka taba ka taba ka taba yin budurwar da ta girme ka Ka taba yin budurwar da ta girme ka to me ya ja ra'ayinka haka ne budurwar ta girme ka eh to hasali dai gaskiya ita ta fara gani na ta nuna tana so na to amma gaskiya ni ina da wacce nake so ma a wannan lokacin kuma za ka ga cewa tana min abubuwa sosai wanda za ta faranta min rai to amma kuma ba wai ita nake so ba to tana tana maka abubuwa kamar da me da me take maka za ga wani sa'in tana dan bani kamar gift haka kamar kuɗi ko dai wani abu haka to gaskiya an ta bani kuɗi ma za ka ga wani sa'in za ka ga wacce wacce nake so ita nake yi wani abu da wannan kuɗin saboda gaskiya ni ba wai ita ce ma a raina ba waccan ita na so wato ka dai bita ne kawai saboda kuɗinta eh to hakan ne dai saboda kar nuna mata cewa ba na santa da irin jin haushi din nan haka ban nuna mata ba amma gaskiya ita kanta za ta ɗan fuskanci cewa ba wai akwai wacce nake so amma ta taɓa nuna ta taɓa nuna bukata ko tana bukatar wani abu daga wurinka eh to gaskiya ni ba ta nuna min wata bukatar wani abu ba saboda na fuskanci kamar kurin irin sona dai kurin take yi ana to amma misali ka ansa daga hannunta ka je ka kai ma wacan ɗayar kana gaya mata inda ka samu tun ta san baka aiki ita wacan ɗayar gaskiya bana faɗa mata saboda idan na faɗa mata ai za ta za ta jawo shi ne sosai za ta ce ai wato ina zuwa wajen wata ma ina karɓo wani abu in bata ai zuwa nan gaba kenan wasan za ta iya kwace ni bana nuna mata to ai na kake nuna mata cewa ka samu waɗannan kuɗi eh to dai kurin ina nuna da yake ni student ne ina nuna masa kurin irin a gida ake bani duk wani abu da nake mata haka wato dai kana amfani da ita waccan dai kenan kana kana raya wannan yawa ina jawa eh. wacce nake so bukata ba eh. saboda ka san wacce kake so ma dole sai kana dan yi mata wani kyauta shine za ku fi dadewa da ita za ku fi shakuwa saboda wannan zamanin ta kanta macen koda tana son ka in baka dan yi mata wani kyauta haka za ka ga cewa san ba zai shiga cikin zuciyarta sosai ba to misali in har kana so ita wacce shan wadda baka so din wadda ke baka kyautar misali kana so kuɗin abin nan ba za ka daka bata wata kyauta ba ko kuma kai kokarin yi mata wani abu misali wanda zai sa har kuɗin da ita ci gaba da baka wannan kuɗi to ai ita ta fi so na ko da ban yi mata wani abu ba ita za ta yi min saboda ta faranta min rai wato saboda ta ba ni nake son ta kamar yadda take so na idan ka gani cewa misali budurwarka ita karama kuma tana da wani saurayi wanda kuma tsoho ne ya girme ka nesa nesa ba kusa ba misali matsaran eh. ubanta ya za ka ji eh gaskiya ba zan ji daɗi a raina ba to kuma kai eh amma ita budur da ta taɓa maka kyauta eh ta taɓa min kyauta ka tambaye inda ta samu kyautar gaskiya ban tambaye ta ba to baka sani ba kuma kila kila kai ma kamar yadda kake da wacce tsoho da ke baka kila ita ma tana da tsoho da ke bata tana baka eh to gaskiya ni na na yadda da ita kamar irin ba ta kula wani a gani na dai ni kamar ni kaɗai ta take kuɗa. To kuma ka ce baka taɓa tambaye da take samu wannan kyauta ba ita ma ta nuna daga gida aka bata kenan. yawwa ita ba abin da take nuna mun kenan